العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى ألا يا قوم يوشدا جوتا رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدة ذي حدود ثلاثين تقص kuma ɗaya ga watan shida sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imamu ibn al-qayyim rahimahullah domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine majalisunmu na tara insha Allah ta'ala tafsirinmu yana gudana a cikin suratu al-ma'ida za mu tashi aya ta casa'in da bakwai da izinin Allah bismillah mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytal qiyaman lin-nasi wash-shahra al للناس wal الحرام wal والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah ta'ala ya gama mana bayani akan hukuncin haramcin yin farauta ta tudu ga mai aikin haji ko umara da kuma abin da aka ɗora masa idan ya aikata haka me zai yi Allah ta'ala ya ba mu umarni cewa wanda ya aikata farauta alhali yana mai aikin hajji ko umara to zai ba da sakamakon hadaya kwatankwacin abin da ya kashe ya kashe wani abu daga cikin dabbobi manya to zai bada daga cikin dabbobin ni'ima zai ba da dabba babba ya ba da matsakaiciya ya kashe matsakaiciya haka zai ba da matsakaiciya ya kashe karama zai ba da karama idan ya bai samu damar yin hadaya ba sai aka ce ya ciyar da miskinai kowane miskini ya bashi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu a tafsirin al'imamu mujahid ibn jaba idan bai samu damar ciyarwa ba sai ya azumi kowane mudu biyu yana makwafin azumi ɗaya haka al-imam mujahid ibn jabal rahimahullah ya ba da fatawa da kuma wasu malamai ba shi kaɗai ba to Allah ta'ala ya gama wannan bayanin sai zai zo ya mana bayani akan matsayin ka'aba da inda take wato garin makka da alfarmar wannan gari da alfarmar kanta ita ka'aba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda take wannan alfarmar take tun kafin zuwan musulunci tun kafin Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ka'aba ana girmama ta makka gari ne da ake girmama shi gari ne mai daraja gari ne mai kima tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi to ya sanya shi ya kasance gari ne alfarma sannan masallacin ya kasance masallaci mai alfarma sai Allah ta'ala ya ce ja'alallahu Allah ta'ala ya sanya alka'abata ka'aba albaital harama wannan ɗaki wanda yake mai alfarma Allah ta'ala ya sanya shi qiyaman linnas abinda mutane suke tsayuwa Addininsu ya tsayi da shi rayuwarsu ta tsayi da shi والشهر harama sannan Allah ta'ala ya sanya wata mai alfarma shi ma ya kasance qiyaman linnas ya kasance wani abu da mutane addinin suke tsayuwa da shi rayuwarsu take tsayuwa da shi wal hadiya haka nan hadaya da ake yankawa ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ta kasance wani abu da al'umma ke tsayuwa da shi a addininta da kuma rayuwarta Walƙala'ida. sannan haka nan alamar da mutane suke ɗaurawa a tare da su a matsayin a gane cewa su masu hajji ne ko masu umara ba za a taɓa su ba ba za a kashe su ba tun kafin zuwan musulunci wannan alamar ita ma Allah ta'ala ya sanya ta a matsayin wani abu da mutane ke tsayuwa da shi addininsu ya tsayi da shi rayuwarsu ta duniya ta tsayi da shi zalika Allah ya yi haka ne lita'alamu dan ku sani annallaha cewa shi Allah ya ma fi samawati wa ma ardi yana sanin abin da yake cikin sammai kuma yana sanin abin da yake ƙasa wa kuma lallai Allah maɗaukakin sarki bi kulli shay'in ali masanin komai ne ya san komai ba abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa ba komai Allah ta'ala ya sani wannan aya tana da girma aya mai daraja ta zo tana bayani akan matsayin ka'aba da kuma matsayin makka baki ɗaya inda aka shata ake ce masa harami al-imam ibn jarir al-tabari yace sayyara Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama Allah ta'ala ya sanya ka'aba ɗaki mai alfarma a matsayin mai, qiwaman linnar, wani abu da mutane suke tsayuwa da shi ma damar akwai ka'aba ma damar akwai makka to addinin mutane zai tsayu ma damar akwai makka akwai ka'aba rayuwar mutane za ta tsayu alladina la qiwama lahum waɗanda ba shi da wani abu da ya tsayi suka tsayi da shi in ba wannan min ra'isin yahjizu qawiyahum an da'ifihim tun kafin zuwan musulunci ka'aba idan mutum ya shiga cikinta to ya tsira ka'aba sai ta zama wata kariya ga mai rauni kada mai ƙarfi ya take shi ya danne shi ya cinye shi da za a biyo mutum tun kafin zuwan musulunci sai ruga ya fada ka'aba to ya sha sannan Allah ta'ala ya sanya wa musi'ahum an muhsinihim sannan Allah Madaukakin sarki ya katanga mai munanawa ba zai cutar da mai kyautatawa ba wa zalimahum an mazlumihim sannan Allah ta'ala ya sanya ka'aba ta zama kariya ga wanda za a zalunta Allah ya kare shi daga mai zaluntarsa Allah ya yi haka ya sanya ka'aba wa shahar harama sannan Allah ta'ala ya sanya wata mai alfarma za mu ji wani watan ake nufi wal hadiya sannan ita ma hadaya da ake yanka ta idan an yi aikin hajji Allah ta'ala ya sanya ta ta zama ita ma wani abu da mutane ke tsayuwa da shi rayuwarsu da addininsu su tsayi da su wal qala'ida sannan haka ababen da suke ɗaurawa a matsayin alama in an gansu ba za a cutar da su ba an san cewa masu aikin hajji ne su ko umara wannan alamar ita ma Allah ta'ala ya sanya ta addinin mutane ya tsayi da shi sannan a da ita sannan rayuwarsu ma ta tsayi da ita fa hajaza bi kulli wahidin min zalika ba'dahum an ba'd Allah ta'ala ya ɗauki waɗannan abubuwan da ya ambata mana guda hudu al-ka'aba al-shahru haram al-hadiyu da al-qala'idu dukkaninsu Allah maɗaukacin sarki ya yi amfani da su su zama wata kariya ga mutane Islam lam yakun lahum qiyamun ghayruhu domin mutane ba su da wani abu da za su tsayi da shi in ba waɗannan abubuwan ba wa ja'alaha ma'alima lidinihim wa masalih umurihim sannan Allah ta'ala ya sanya waɗannan abubuwan su zama alamomi na addini sannan su zama abubuwan da rayuwar mutane ke inganta da shi ‘yan uwa wannan abu da Allah madaukakin sarki yake mana bayani makka wani gari ne da Allah madaukakin sarki ya girmama shi a duniya babu garin da ya kai sa daraja a wajen Allah shi yasa makanan wa makanatan in ji malamai da matsayinsa a duniya a jogirafiyar duniya da matsayinsa a wajen Allah na daraja to duk kusan abu ɗaya ne a duniya yau in mutum ya ɗauki map ya ɗauki harita ya ɗauki taswirar duniya ka'aba ita ce makka ita ce garin da yake a tsakiyar duniya haka Allah ya zaɓe shi yasa in shi a tsakiyar duniya ɗan afirka mu da muke afirka muna kallon maka a matsayin tsakiyar duniya wanda suke asiya babba su ma suna kallon makka a matsayin ita ce tsakiyar duniya waɗanda suke ƙasashen turai su ma suna ɗaukar makka a matsayin ita ce tsakiyar duniya kai har waɗanda suke australia su ma suna ɗaukar duniya a matsayin tsakiyar suna ɗaukar ka'aba masallaci ne alfarma makka gabaki dai ita ce tsakiyar duniya kun ga makanan kenan sannan makanatan daraja Allah ta'ala bai yi wani gari da ya kai makka daraja ba alfarmarsa kuma alfarman wannan ɗakin shi ne ɗaki na farko da aka fara gina a ban ƙasa Allah ta'ala ce inna awwala baiti inna awwala baitin wudi'a fihi fihi ayatun bayyinatun kun ga Allah madaukakin sarki ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallai ɗakin farko da aka fara aje shi dan mutane al-imamu shaukani a cikin ya yace malamai suna da maganganu guda biyu wasu suka ce Allah ta'ala ya sanya Ka'aba a matsayin shine ginin farko da aka fara yi a ban kasa ba kawai wajen ibada ba inda mutane ma za su zauna to ba ɗakin ba gidan da ya girmai ginin farko da Allah ta'ala ya fara sawa aka yi a ban kasa shine Ka'aba malamai suna cewa mala'iku suka gina shi Allah ta'ala ya umarci mala'iku suka gina Ka'aba tafsirin farko kenan tafsiri na biyu sai suka ce a'a ba ana nufin ɗakin farko da aka fara ginawa ba ne a'a ɗakin bauta inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lil-ibadati ɗakin farko gidan farko ginin farko na ibada da aka fara yi a ban ƙasa shine ka'aba shi Allah ta'ala ya ce lallazi bi bacca wannan ɗakin na farko da aka fara gina shi ko ka fassara a matsayin ɗakin farko ba wanda ya gabace shi ko ɗakin farko na ibada to shine da lallazi bi bacca shine wannan da yake makka bakka makka malamai suka ce an kira makka da bakka li'annaha tabukku a anakan jababira saboda duk wanda ya je maka duk taka masa sai ya girgiza ba a ma maka girman kai in ka je maka sai ka kaskanta duk wayewa waka sai ka yi ƙauyanci kai ba makka ita cikin makka ba garuruwan da suke gefanta ma suke da alaka da ita kaje sai kai kauyanci sarki faisal Allah ya gafarta masa ɗaya daga cikin sarakunan saudiya da aka yi masu kirki mutanen Allah turawa suka fara lokacin da suka fara haƙo man fetur ɗinsu shugaban ƙasa amerika a lokacin na kowane shugaban ƙasa ne daɗe da karantawa sai sarki faisal ya gayyace shi riyab ba makka ba don ba zai shiga makka ba shi kafiri ne ya gayyato shi saboda suna kama Saudiyya wasu dokoki na turai cewa sai sun bi sarki faisal ya ce ba za su bi waɗannan dokokin ba sai ya gayyato shugaban ƙasar amerika na wannan lokacin in ban ba ina jin president f kennedy in ban ba kusan lokacin su ne suka yi suka yi mulki lokaci ɗaya ya gayyato shi abin da aka yi sai sarki faisal ya ce duk wani abu na da bature ka a sa a wajen da za su zauna ka a sa wutan lantarki duk wani abu da ka sani na zama wanda ake ce masa na zamani ko sarki faisal ya ce kai amfani da shi aka musu gini aka sa jinka inda za su zauna aka ɗauko tabarma irin ta karauni ta kaba aka yi saƙar gida suka zo suka yi wajen sati ɗaya a wajen abincin da suke ci daga dabino duk dai 'ya'yan marmari sai cikwi da aka yi da nonon raƙuma shikenan suna zaune sai sarki faisal ya ce masa kai waye ya ce ni shugaban ƙasa amerika ne ya ce ni waye ya ce shugaban ƙasar saudi arabia sarkin ƙasar saudi arabia ya ce da muka zo nan muka yi sati ɗaya mun takura ya ce a'a ya ce ka ga wani abu naku a nan wajen wanda ku kuka yi ku turawa ya ce a'a ya ce to idan kuka matsa mana kuka ce sai mun bi dokokinku refineries ɗin da aka zo aka yi zan cinna musu wuta zan sa a ƙona su gabaki ɗaya in kai da ni mun iya wannan rayuwar to ashe talakawan musu suka fi cancanta irin irinta so da ka za mu koma ta da za mu koma rayuwar mu ta da wadda Allah ya halicce mu a kanta ya ce na ishu ala labanina min nutsina wa ala tamrina min nakhilina haka ya faɗa masa yace za mu koma mu riƙe shan nono nonon raƙuma za mu rayu ba za mu mutu ba kuma za mu koma markacin dabino wanda bishiyoyin dabinon mu ba mu? to kaga riyab ba makka ba ce ba ta cikin harari da nisa tsakanin makka da riyab tafiya ce mai nisa kusan tafiyar awa goma ba tafiya ba ce mai sauki da nisa to amma tunda tana da alaka da jaziratul arab to wannan darajar ta shafe ta ta samu albarkar makka riyad nan ne babban birnin su ba ma ba ta ciki ba ta cikin biladul hijaz amma kuma tunda tana da alaka da jaziratul arab sai gashi ta samu wannan kimar ta samu wannan daraja shugaban ƙasa amerika ya je ya zama ba ƙauye kuma ko wannan ziyarar da ya kai shugaban amerika na yanzu sai da ya ƙauyenci ya ce bai taba zuwa garin da ya ga abubuwan ban mamaki kamar kasar saudi arabia ba wannan ita ce daraja shi yasa da ka ji musulmi wai mutum ya ce shi musulmi ne amma da ya tashi magana sai dai ya zagi makka to ba musulmin Allah da annabi bane munafiki ne har wani wai ya ce shi musulmi ne ce wai zai kawo wai zai zai batar da ita a ban kasa ha ba mala ka sa ni ne maganar mutanen gari ina aka je ka karanta tarihin hatu ka je ka karanta tarihin ka je karanta alamtar kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fil zaka sha mamaki to shine wannan Allah ta'ala yake ba mu labari gari ne mai daraja Allah ta'ala ya sa annabi Ibrahim alaihi salam ya magarin addu'a kuma Allah ya amsa duk wani abun ban mamaki akwai shi a can to shine wannan Allah ta'ala yake ba mu labari da shi rayuwar mutane suke. malami ibn jaririn al ya ce wal sun sunniyat fi ma qila ka'batan li tarbi'iha an kira ka'aba da ka'aba saboda kwana hudu take da shi tana da kwanoni guda hudu shi yasa ake ce mata ka'aba wasu kuma malamai suka ce a ali ris'atiha saboda daukakarta ka'aba na da wata mu'jiza a nan in baka taba zuwa baka ganta sai ganta kamar ya karama amma kana zuwa sai ta bigi zuciyarka tana da wannan daraja sai kaga ta cika maka ido sai ka ka dan karami a gabanta a nesa kana ganin ta kamar karama amma kana zuwa ka shiga masallaci za ka ganta kawai ta cika maka ido kuma ce ma nauyi a zuciya to shi yasa sai ake ce mata ka'aba wannan tafsirin na cewa litarbi'iha saboda kwana hudu take da su kwanoni hudu take da su al mujahid ibn jabar rahmatullahi alaihi ya bada wannan tafsirin haka al ikrima dukkanin su almajiran ibn abbas radiyallahu anhuma suka ce an kira ta da ka'aba li tarbi'i ha saboda hudu ce kwana hudu take da su malam ibn jarir ya ce wa ja'ala ta'ala zikruhu al Allah ta'ala wanda ambatansa ya ɗaukaka ya sanya ka'aba والشهر harama da wata mai alfarma wanne ne wata mai alfarma wata mai alfarma ba ɗaya ake nufi ba wannan alɗin da aka ci a shaharar haram alif ce ta istigrasi alif ce da ke fa’idantar da jami’i guda hudu ne inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahararci fi kitabin la yau ma khalaƙar samawati wal arba min ha arba atun huru watanni ne guda hudu su ne watannin alfarma tun kafin zuwan musulunci balarabe na girmama su ba a yaƙi a ciki balarabe abun kunya ne a ce an kashe mishi wani ɗan uwansa bai ɗaukansa ba to amma in an kashe mishi ɗan uwa ne a cikin waɗannan watanni guda hudu ko baban shi aka kashe ba zai ɗaukansa ba sai watan ya ƙare balarabe duk wanda ya ci tuwo da shi to miya ya sha sai ya ɗaukansa kuma balarabe ɗaukar fansa in ya tashi ramuwar gayya yake yi bahaushe ya ce ta fita gayya zafi ko to ramo gayya yake a adab akwai akwai akwai akwai muhalhal ibn rabi'a ɗaya daga cikin mawaƙan larabci kafin zuwan musulunci aka kashe mishi wani ɗan uwa ya rantsuwa da gunkin ya ce sai ya karar da duka kabilan wannan da ya kashe mishi dan uwa ana zaune ran ana tira ana shaye-shaye ana shan giya sai aka zo sai aka ce ai ɗaya daga cikin 'yan kabilar su shi ya je ya kashe wanda ya kashe masa dan uwa da aka kawo masa labari wanda ya bada labarin sai ya ce bi akhika kulai shi an yi ɗaya da ɗaya kenan an kashe maka dan uwa kulaibu kai ma yanzu an je an kashe wanda ya kashe kulaibu kenan an gama magana yace bi a kai kulai li yabo bi shif'i na ali kulai yace wannan banzan da aka kashe shine za ku ci a matsayin dan uwana kulaibu to yanzu hancin takalmin kulaibu muka ansu. Eh, hancin takalmin kulaibu ne hancin takalmin kulaibu ne to amma ko in irin haka ta faru al-ashhurul hurum ne to ba zai daukan ba sai waɗannan watannin sun wuce ba a yaki waɗannan watanni su ne guda uku a jere kamar yadda hadisin al Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ya zo ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su guda uku yace salatun mutawaliyatun guda uku a jere suke waɗanne ne suke a jere zulqa'adati zulhijjati al-muharram a jere suke zulqa'ada a kirgan wata na sha ɗaya zulhijja wata na sha biyu al-muharram wata na ɗaya sai kuma wa rajab mudhar sai watan rajab wata na bakwai watan daga shi sai watan da ke jajibirin watan sallah watan azumi to ba a yaƙi a cikinsu to sai Allah ta'ala yana ambata mana cewa waɗannan watannin sun zama wasu abubuwa da rayuwa sai tabbata da su saboda ba a yaƙi a cikin ana yaƙi al'umma ƙarewa take yi to sai aka zaɓa a cikin watanni goma sha biyu da ake da su kaga an samu ɗaya cikin ukun watannin guda goma sha biyu an cire hudu saura nawa saura takwas ko to kaga wata hudu zallar zaman lafiya ake yi shi ko balarabe yaƙi a wajen shi yadda ka san yadda yake shan giyan nan haka ya ɗauki yaƙi kullum cikin yaƙi ake to amma idan waɗannan watanni hudun sun zo to rayuwa na daɗi ba a yaƙi in wani an kashe mishi baba ba zai ɗaufansa ba in an kashe mishi ɗan uwa ba zai ɗaufansa ba to shi Allah ta'ala ya ce shi ma su ma waɗannan watannin suna cin abin da rayuwar mutane ke tsayuwa da ita domin rashin yakin nan da ake yi a samu zaman lafiya a yi sulhu ai abu ne da rayuwa ke inganta da shi wace al'umma ce ka taɓa ganin ta ci gaba a cikin yaƙi al'ummar duk da a cikin yaƙi take ba ta da ci gaba ba za ta iya yin komai na inganta ƙasa ba wutar lantarki ba za ta gyaru ba ruwa ba zai gyaru ba shi yasa annabi sama ya karantar da mu addu'ar zaman lafiya la tatamannaw liqa al wa sallallahu al kar ku roki Allah ku ci Allah kawo abokanan gaba ku kuna jin kuna da karfi sojojin ku sun dade har sun yi timbi ba su da abin yi a cikin ƙasa kar ku yi wannan fata ku ci Allah kawo yaki a'a wa sallallahu al ku riƙa roƙon Allah zaman lafiya kullum ya zama cikin addu'ar da za ka yi to ka Allah madaukakin sarki Allah ya bada zaman lafiya shi yasa annabi sama cikin addu'o'in da ya yawaita yi Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya ya Allah ina neman ka ka yafe min kurakuran da nake yi wanda suka shafi addini da wanda suka shafi rayuwa sannan ya Allah ka bani zaman lafiya a cikin addini sannan ya Allah ka bani zaman lafiya a cikin rayuwa zaman lafiya yafi komai annabi sama ya lissafa zaman lafiya a cikin ni'imomi guda uku da in aka maka to ka zama sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya hadisin al-imam at-tirmidhi da isnadi sahihi annabi sallallahu yace mutumin da ya wayi gari aminan fi sirbihi kana zaune a lafiya layin ku lafiyar talau ungo ku lafiyar talau karamar hukuma ku lafiyar talau jihar ku lafiyar talau ƙasa lafiyar talau ba za a ce bom na tashi ba sannan mu'afan fi jasadihi sannan kana da lafiya a jikinka lahu qutu yawmihi sannan kana da abin da ka ci na wannan ranar ku duba fa maganar manzon sallama lahu qutu yawmihi abin da za a ci a ranar kana da shi manzon sallama yace in ka samu ukun nan فكأنما حيزت له الدنيا كما أن ترى مك ملك الدنيا يعني كذا ما كاين سرك الدنيا wannan ni'ima ce babba wannan abubuwan guda uku suna cikin usulun ni'am suna cikin tuwashu na ni'ima da Allah ta'ala yake ma dan adam waɗannan abubuwan guda uku to yaƙi babu alkhairi a ciki shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ambace shi anan aka tuna ma larabawa wannan ni'imar da Allah ya musu ka'aba wajen zaman lafiya ne watanni masu alfarma na zaman lafiya ne sannan hadaya da ake tara namanta a ciyar da talakawa zaman lafiya ne domin yunwa kuma te kama da yaki shi yasa Allah ke hada su a waje daya fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'u alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yunwa te kama da yaki Tun akwai yunwa ko karamin yaƙi yaƙi ne karamin yunwa shi ya sa balarabe ya ce a arrajulul jawa'an huwa arrajulul ghadban mutumin da ke jin yunwa kullum cikin hushi yake ka zo ka ce mishi ina kwana ya ce ni ban gan shi ba ina gajiya me yi ban gaji ba ka gaishe shi wai kuma yana faɗa da kai yunwa ce to kaga shi yasa sannan wal alqala'id malaman tafsiri mun ɗauki fassara farko suka ce alamar da larabawa suke ɗaurawa idan mutum zai tafi aikin hajji tun a jahiliya kafin zuwan musulunci to sai ya ɗauki wata alama kamar sarƙa ko ya dau wani mayafi haka sai ya sa a jikinsa da an gan shi ba za a taɓa shi ba ko da ana yaƙi da shi ne wannan kayan Allah ne ko da a yaƙi ake to ba za a taɓa shi ba saboda me saboda ta kallada ya ko kallada kallada alamatan ala annahu hajjun ya ɗora alama cewa shi ne aikin hajji ne au annahu mu'tamirun ko kuma mai umara ne shi fassara farko kenan fassara ta biyu al-imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace al-qala'id hadaya ake nufi da an ce al sai aka ce wal qala'id sai ce al-hadi al-hadi ghayru al-muqallad hada yadda ba a ɗora mata alama ba amma alƙala'id jam'i ne na ƙalida ƙalida ko almakluda abin da aka ɗora ma alama so tari har yanzu a sunna idan mutum ya ɗauko hadayarsa da zai yi hadaya da ita zai shigo da ita garin makka to ana sanya mata alama misali kamar ya ɗau takalminsa ƙwara ɗaya sai ya sa mata a wuya ko kuma ya rubuta a jiki misali da maka ya ce hadiyu to duk wanda ya ganshi an san cewa waɗannan dabbobin na hadaya ne ba za a ga tambaye shi nawa nawa ba to sai ibnu abbas radiyallahu anhu ma sai ya fassara alqala'i ya ce ai alhajin muqallad ce hadayar da aka ma'alama amma fassara ta biyu kusan malaman tafsiri sun tafi akan sun fi tafiya akan ta cewa alqala'id alamomin da masu hajji suke sawa a tare da su in an gansu a gane cewa su alhazai ne ko kuma masu umara kamar yanzu misali da kaga mutum mu ya sa wannan fararen kayan namiji ya sa eh, abin nan gyabto da kuma mayafi ka san me ka san hajji zai yi ko umara eh, a nan misali tun daga najeriya akan yi jihohi sukan yi uniform kowace jiha tana da uniform ɗinta ana ma maza ana ma mata to kana iya ɗaukar wannan a matsayin shine alamar wasu alamomi da ake gane cewa wani alhaji ne wani aikin hajji zai yi ko wani umra to Allah ta'ala ya sanya su suma a matsayin qiyaman linnas abinda mutane rayuwarsu ke tsayuwa da shi sannan kuma abinda addinin mutane ke tsayuwa da shi to shine sai sai al-Imam Jarir an tabari sai yake cewa لما كان يعظمه liman kana min al-arabi wa domin larabawa sun kasance waɗannan watannin masu alfarma ne a wajensu kuma watanni ne da suke girmama su bi manzilatin ra'isi alladhi bihi amru atba'ihi waɗannan watannin da ka'aba da kuma alamomin da masu aikin hajji suke sawa don a gane su masu aikin hajji ne ba za a cutar da su ba sun zama kaman shugabanni wanda shugabanni da su rayuwa al'umma ke tsayuwa shine qiyamal linnas wa amma al-ka'batu fal haramu kulluhu amma da Allah yake ka'aba ba masallacin kawai ake nufi ba ana nufin harami gabaki daya manzon Allah ta sama a hadisi shahihi yace inna ibrahima harrama makkata lalle annabi ibrahim ya sa alama yanzu misali akwai inda za ka je kana tafiya daga jidda in aka ɗauke ka a mota za ka shiga garin makka akwai inda kana zuwa za ka ga wani ƙatotan allo ƙatotan allo an yi rubutu da yarurruka manya-manya na duniya cewa daga nan harami ya fara kafiri bai halatta ya shiga ba shi yasa kafiri in pilot ne ya kashe jidda ba shi ba shiga garin makka haramun ne shiga ba zai shiga ba wanda yana cin alfarmar garin maka kafiri baya shiga kafiri bai sai shiga garin maka ba ba garin da ake shiga yadda a ce ba ka isa ka shiga yadda ka ga dama ba sai wannan garin sai ka cika sharaɗa sharaɗin farko sai kai musulmi ne in ba wannan sharaɗin ba za ka shiga ba to wannan ba masallaci kawai ake nufi da cewa Allah ya sanya shi tsiyamar linnas ba a'a gabaki ɗaya harami harami gabaki ɗaya wa haraman Allah ta'ala ya kira Ka'aba ko Makka a matsayin gari mai alfarma li iyaha saboda Allah ya ba garin alfarma ya haramta aikata wasu abubuwa a ciki an yusa da saiduha ba a farauta a garin Makka ba a farauta duk abin da ka gani a makka a garin makka ba za ka kama ba ka ce ka kama farauta ba a farauta a garin makka haramun ne ka kama gadan makka haramun ne ka kama barewan makka haka zoman makka haka tantabaran makka duk ba a kama su in ka ya kasu wani abu to kai ka kiwata a gidanka ko ka je ka siyo a kasuwa amma ka je ka ce ka je daji tayo farauta a wannan haramin ba a yanka ba a kama aw yukhtala khalaha sannan ba a tsinka ciyawan makka ciyawa ta garin makka ba a tsinkarta ba a yi aw shajaruha ko kuma a tara bishiyoyinta bishiyoyin da suka fito da kansu ba wadda kai kai dasa akan in kai ka dasa kayanka ka sare amma bishiyoyi irin na daji da ake zuwa a je mu nan a je a ciko motoci ana siyarwa ana konawa to ba a mai bishiyar maka haka haramun ne. bishiya ɗaya ce kawai al-abbas bin abdul muttalib radiyallahu anhu ya nemi alfarma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace illa al-izkhira ya ma'aikin Allah ai mana sauki mu yi amfani da tsauri saboda muna amfani da ita a wajen sa ta mu gina mu sa danni na gida sun za mu yi da ni katanga da za ta tsare gidajenmu ba za a ganin me muke a cikin gidajenmu ba muna amfani da wannan icca sannan ko muna amfani da shi a makabarta muna sawa mu giggita a kabari muna sawa sai manzo kuma sannan ana amfani da shi a matsayin masu masu kira suna amfani da shi a matsayin gawayi na wutar zuga zigi al-abbas bin abdul muttalib radiyallahu anhu babban annabin sama ya nemi wannan alfarma sai manzo sama aka masa wahayi yace to illa al-izkhir an baku dama tsaure babu laifi ku sare shi babu laifi ku sare bishiyar tsauri. amma in ba wannan bishiyar ba to duk wata bishiya a garin makka in ba kai ka dasa ba haramun ne ka sare ta to wannan shine ja'alallahu al-ka'bata al harama qiyaman lin-nas sannan ba a yaki a ciki ba a yaki a garin makka tun da Allah ta'ala ya halarci garin maka ba a taɓa yaƙi a garin maka ba a matsayin yaƙin da Allah ya yarda da shi sai ranar fatu makka a watan ramadan a shekara ta takwas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabbanta suka zo daga madina suka zo garin makka garin makka ya dawo hannunsu to Allah ta'ala ya ba annabi salma dama cewa in ta kama ya gwabza da kafirai sun ƙi yadda su miƙa wuya to an ba shi dama a wannan lokacin ya yaƙi shi ma kuma aka zo kafirai suka nemi zaman lafiya suka yi siyasa suka nemi diflomasiyya su sama kuma ya ba su dama su sama ya ce wanda ya shiga ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan safiya binta abdul muttalib ya tsira wanda ya shiga gidan sarki abu sufyan radiyallahu anhu bai musulunta ba a lokacin shi ma ya tsira annabi sama ya ba su dama so daga ba a yaki ba shi ya sa manzala ta sama ya ce Allah ta'ala bai taɓa ba da dama a yaki a garin makka ba sai shi kadai aka ba wannan damar shi sa malaman da suke rubuce-rubuce suka yi rubuce-rubuce akan abubuwa da Allah ta'ala ya keɓance annabi sama da su wannan na an halasta masa in ya yaƙi a garin maka in ta kama a yaki. kuma Allah ya kaddara ba a gwabza ba shi kenan kafarai suka miƙa wuya duk suka musulunta kenan daga nan ma aka sake cewa to a wuce gaba tunda an gama da garin maka garin maka ya dawo hannu to a wuce a tafi hunai shine aka kama hanya aka tafi hunai to kun ji wannan shine so daga garin maka gari ne mai alfarma duk mutumin da kaga yana nufin cutar da garin maka ba musulmin Allah bane babu musulunci a zuciyarsa ba musulunci yake ba yana can yana wani addinin shi nashi na daban to gari ne mai daraja babban malami al'allama ibn ashur rahmatullahi alaihi yayi dogon bayani kila da za mu sati muna fassara magana sa kila sannan za mu gama amma dai za mu dan karanta wani abu daga cikin abin da ya faɗi a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir a game da wannan ayar da kuma sirrorin da Allah ta'ala ya kunsa da suke da alaka da garin maka da kuma ka'aba da kuma watanni masu alfarma da ita kanta hadaya yace wa innama Ka'aba ka'abatu qiyaman ninna? Allah ya sanya ka'aba ta zama abin da rayuwar mutane za ta tsayu da shi li'anna Allah domin Allah lamma amara Ibrahima lokacin da ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam bi an yunzila fi makkata zawjahu wa ibnahu Isma'ila cewa ya zo da ɗansa da matarsa Hajaru ɗansa Isma'il alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam yana ƙasar Iraki kafin ya dawo ya koma sha Allah ya umarce shi bayan Allah ya azurta shi da ɗa Ismail ne ɗansa na farko shine azzabi ne wanda aka so a yanka shi ne gulamul halim Allah ya ba annabi Ibrahim ‘ya'ya biyu, akwai al halim, akwai al ali. al halil shi ne Ismail. Wa basharuhu bi gulamin halim Ismail kenan. shi ne aka yi a yanka shi falamma balaga ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin shi ne aka yi a yanka الغلام العليم شو كمشين إسحاق عليه السلام إسماعيل دجنن زرية لا غباوات زو يا أنت سوني أكيد مثلا العرب المساردة haka malaman tarihi suke kiransu duk da ni ina da maganganu akan wannan amma dai ba aji ba ne nan tukuna amma ina karantar da adam na kan kawo maganganu akan shi. al'arabul musariba ‘ya'yan annabi ismail kenan sai shi kuma ishaq duk banu isra'il ‘ya'yansa wa min wara ishaq yaqub bayan ishaq sai aka bashi yaqub yaqub shine ya haifi ‘ya'ya sha biyu sune sune isna asharata asbatan isna ta gida sha biyun nan to annabi isma'il alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya ba annabi ibrahim shi aka haifai ta hanyar hajaru malaman tarihi suna ba da tarihi cewa ita hajaru annabi isma'il annabi ibrahim alaihi salam zai yi wata tafiya sai ya shiga garin masar a lokacin akwai wani sarki na masar duk matar da ta zo idan mutum ya zo wucewa da matarsa to sai ya kama ta ya yi lalata da ita kuma ya kashe mijinta annabi ibrahim salam da aka zo wucewa aka kama matarsa wadda ita ce ake ce mata sarra aka shigar da ita wajen sarki sai ya kasa komai da ita aka ce ya fito da ita ce kun kawo min shi uman mata ya ce fito da ita aka kira annabi ibrahim aka ce wace ce wannan ke ce hiya ukhti ke ce yan uwata ce ukhtuhu malamai suka ce ukhtuhu ukhtuhu fi din yan uwarsa ce addini mana sannan nabi ukhtuhu fil insaniyya yan uwarsa ce ba ya adam bace ita wa kullul alamin ni diyan duniyan nan yan uwanka ne dangin ka ne mu adamu wal ummu hawwa'u baban mu annabi adam ne mamar mu kuma hawwa'u ce wannan ibrahim ya ce yace yace ce. uwarsa ce shikenan karshe sarkin nan yace annabi ibrahim ya wuce da matarsa zai wuce masa kyauta a cikin kyautar da ya masa sai ya hada masa da wata baiwa ita ce hajaru ita ce hajaru annabi ibrahim alaihissalam ya sadaka da ita shine sai allah ya bashi dan farko ta sanadiyyarta ita shine isma'il an haifi isma'il yana jinjiri hadisin bukhari hadisi mai tsawo a cikin sahih bukhari sai allah ta'ala ya annabi ibrahim wasiya wahayi cewa ya ɗau hajaru ya ɗauke ta daga biladu sham ya dawo da ita jaziratul arab ya dawo da ita hijaz makka a lokacin makka dajin allah ba gida gaba ba gida baya babu bishiya ko kwara ɗaya dajin allah ne dajin kuma sahara sai duwatsu allah ya ba da wannan umarnin ga ɗanyen goyo annabi ibrahim alaihi ya suka ɗan yi guziri ɗan abinci haka da ɗan ruwa suka taho a tafiya ma duk suka ƙare annabi ibrahim alaihi salam ya aje hajaru da ɗanta isma'ilu alaihi salam a wajen ya juya zai tafi hajaru ta ce allahu amarka an tada'ana huna shi allah ne ya ce ka ban mu ana ya ce i allah ne ya ce in ta ce falan yi bayyana ce je ka tafi ba zai tozarta mu ba ka ji imani shi ya ce ka je ke anan eh. ce to tun da shi ya ce ba zai tozar ba za Allah ba zai walakanta mu ba Allah ba zai tozarta mu ba kai imani da Allah shi ce na nabi Ibrahim ya tafi kafin ya tafi addu'o'i addu'o'i masu tsawo a ƙarshen suratul Ibrahim ga su nan sun zo shi ce nan bayan haka wannan baiwa Allah ba ruwa ba abinci da ya an batta a dokar daji sahara sai manya-manyan duwatsu ta fara galabaita ɗan ta ya fara galabaita ita bata sha ba me zai sha kawai yaro ya fara tsandara ihu yana kuka tainan tainan tainan tainan tainan in ka je in ka taba zuwa hajji wanda suka je aikin hajji a ku za su tausaya hajjaru tafiyar da ta rike tsakanin safa da marwa har su bakwai za ka tausaya ma baiwa Allah ne haka ta rike su bakwai ta fara daga safa ta kare a marwa tana neman ruwa ta je ta hau safa ta leƙa ko za ta hango mutane ko za ta hango ta alama ta ruwa babu ta dawo ta koma marwa ta je ta sake hawa dutsen marwa ta wawwaiga ta wawwaiga ba ta samu komai ba ga ɗanta na ta tsandara ihu yana kwance a cikin ƙasa a cikin sahara shi ce nan can kawai sai ta fara ɗan jin kuka kamar alamar ruwa sai ta zo daidai wajen da ɗan nata kafarsa ta yake da kafarsa irin kukan jinjirin nan an ja daukai sai kawai sai ta fara ganin damshi sai ta fara budewa sai ta fara sai ta fara haka da hannu da hannu ta fara haƙa rijiyar zamzam ta zo kenan to daga na aka samu zamzam da ya fara buɗewa sai ta fara tattarawa haka tana tattarawa da hannunta za ta tattara ruwa manzo Allah su ce rahimallahu hajara law tarakat zamzama lakanat ma'an ma'ina yace Allah ya ji kanta da ta bashi da sai ya zama ko ina garin makka ruwan amma sai Allah ya Allah ya kaddara rijiyar mu'jizar ta anan take ba za ta wuce nan ba yanzu sai ka ji aikin hajji a ta rigima da kai kan ruwan zanza wani gara a kwace mishi da kashi da kada a kwace mai ruwan zanza saboda darajar ruwa ba ruwan bagaja ba ne na ƙarya ruwan gaske ne wannan ruwan bagaja ruwan ƙarya ne eh, wai ma'ul hayati <laughs> wanda ya sha ma ya mutu duk wanda ya sha mutuwa zai to ruwan zamzam kenan tana aka samo shi to shine ibn ashur rahimahullahu ta'ala yake ba mu tarihi to daga nan sai ruwan zamzam yayi mutane sai suka fara wucewa in sai yin sai su ga alamar ruwa a waje sai su roƙe ta ruwa sai ta ba su su kuma sai su ba ta abinci sai aka rika musaye su kawo mata abinci su ita kuma ta ba su ruwa ƙarshe sai suka ci ah, to ga ruwa haka ai sai su fara zama sai wannan ya zo ya kafa wannan ya zo ya kafa bukka shi wannan sai gari ya zama gari sai makka gari ya gari ya fara zama ya zama gari makka ya zama gari annabi ismail shine danta rijiya ta shi so daga ko da ya taso sai ya zama shine sarkin su gashi annabin Allah gashi sarki kabilar da ta fara zama a wannan wajen su yake ce musu banu jurhu sai annabi Ismail alaihi salam sai ya aure ya aure ya aure daga cikin su sai ya hayayyafi yaya to daga nan ne aka samo larabawa zurriyar annabi sallallahu alaihi nasabar annabi sama take kaiwa zuwa gare shi shi yasa malaman ilimin nasaba in sun kai sai su ce adnan in sun kai adnan sai su tsaya sai su ce wa adnan min waladi isma'ila shi adnan yana cikin ƴaƴan ko jikokin isma'il ibnu abbas radiyallahu anhu ma yace duk wanda ya wuce daga adnan faqad kadaba ya ƙarya masu zuwa su kawo a ce ga nasaban manzon sama har zuwa annabi adamu duk ƙarya ne sayyidina abdullah ibn abbas ce Allah ya ce wa qurunan baina zalika kathira akwai yayyancewa ba san waye baban wani ba so daga wanda zai zo ya ce maka wai ga ga nasabar manzon sama tun daga wani ma ba wai na annabi ba tun daga baban shi zai baka saboda ƙarya sai ya faro daga baban shi kaza kaza saboda baban shi waliyi ne ko kakan shi waliyi ne ka san kowane waliyi jikan annabi ne ko ko ba haka bane kai ka taba ganin waliyin da ba ce ba jikan annabi sallallahu alaihi wasallam duk waliyi sai an san yadda aka aka kakalo aka kakalo sai a ce hasani ko a ce husaini ka taba ganin waliyin da ba a ce jikan manzon su sama bane ai sai an bi ta nan sannan kawai sai a ce waliyi ne shi a anshe shi ai sai an danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan raba to daga nan ne za a yadda da shi to ibn abbas ya ce ƙarya ne ba a wuce adnan daga adnan ka tsaya to shine aka samu laraba annabi sama daga nan ya zo to shine sai yake cewa saboda Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim salam ya aje matarsa da ɗansa Ismail a wannan wajen. Wa arada an takuna nash'atul arabil musta'ribati wa hum zurriyyatu Ismail fi zalikal makan. Allah kuma ya yi nufin cewa zuriya annabi Ismail alaihi salam su kasance a nan za ta rayu annabin ƙarshe a nan zai fito annabin da duk wani duk wata ƙabila ta yi burin a ce a cikin ta yake yahudawa ba su da mafarkin da ya wuce a ce annabin ƙarshe ya zo a cikin shi amma sai Allah bai kaddara haka ba Allah ya kaddara wannan annabin namu ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa taɗewa ta tabbata baka bi shi ba in mutum ya kifin manzon sama taɗewa ta gama tabbata a kansa a ce ga wani umarni na manzon sama ka saba masa taɗewa ta tabbata ko ka riƙe bid'a ka riƙe kirkiro abubuwan da annabi sama ba shi ya karantar da su ba wannan taɗewa ta tabbata ga mutum to Allah ta'ala ya kaddara zuriya annabi Isma'il alaihi salam wacce manzon mu sallallahu alaihi wasallam daga cikin ta ya fito ta rayu a can liyansha'u ummatan asilatal ara'i domin su rayu a wajen su kasance masu karfin ra'ayi balarabe yana da kaifin tunani balarabe Allah ya bashi kaifin tunani kowa ka yanzu dan balarabe in an yaye shi ya fara magana to in Allah ya taimake shi ya kalle ka yanzu ce maka baiti ɗari ya siffanta ka tun daga saman ka har kasan ka da ka kuma ka ce ya sake nanata ya nanata bai yi kuskure ko ɗaya ba sai Larabe. Allah ya ba su wannan asilatal ara Allah ya ba su wani irin kaifin ra'ayi azizatan nufus sannan larabawa suna da suna da rai mai ƙarfi ba komai ke ke kada su ba sabitatal qulub sannan su rayu zukatansu su kasance tabbatattu da kakku لأنه قدر أن تكون تلك الأمة هي أول من يتلقى الدين الذي أراد أن يكون أفضل الأديان وأرتقها Allah ya zaɓi haka ne ya zaɓi larabawa domin su kasance su ne farkon wanda za su fara karɓan addininsa addinin da ya fi kowane addini addinin da ya fi kowane addini kafuwa da kuma daraja da kima sai ya zaɓa musu wani keɓantaccen waje ya shirya shi ashe ba haka na ake shirya mutum ba sai ka shirya mai waje sai ka shirya mushi waje ba ko ina tarbiyya ke yi kyau ba idan ana son a shirya wani ya zama wani mutum na daban to hatta wajen da ake son ya zauna a ciki sai an shirya masa me yasa ka ga bature da in zai yi makarantu sai a yi a bayan gari ba hayaniya ɗalibi mai karatu yana bai son hayaniya karatu zai san hayaniya in ana hayaniya in ka haddace abu goma in aka yi wata hayaniya wani mashin din ya zo ba to sai tara su tafi a bakka da ɗaya imana aka zo aka burga ko yara suka cire mofula wallahi in ka haddace abu goma sai tara su tafi in ma baka yi sa'a ba duka sai su tafi karatu baya san hayaniya bai san damuwa wani malami ba ku wata kissa rufe da ita wata rana yana karantar da almajiransa shikenan sai bai washi ta leko sai ta ce yalla bai an ce gari ya kare yana karantarwa sai shiru can sai rasa ina aka tsaya a karatun can sai ya ce wallahi laqad ansatni mas'alatuha alfa mas'alatin min al'ilm ya ce wannan maganar ta zo min da ita daga cikin gidan nan ta ce ba gari <laughs> wallahi ta mantar da ni matsaloli guda dubu daya na ilimi shi <laughs> dai san tafi to ka karatu bai san damuwa karatu bai san hayaniya in akwai wannan matsalolin guda biyu ba cika karatu ba Allah mada kuke take rufa mana asiri ya taimake mu za mu tsaya a nan maganar ibnu ashur rahmatullahi alaihi in mun tashi goban Allah kai mu za mu ci gaba daga ayar Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin addini Allah ya bamu zaman lafiya a cikin kasar mu an ce akwai neman taimako wanda aka saba yi duk bayan kwana biyu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya shiryatar da zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya ba shugaban kasar mu lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh